أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل وبارك على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام عليكم يا أمة مسلمي ورحمة الله تعالى وبركاته a yau zancen da za mu yi kamar yadda muka, alkawali a wancan karshen saduwa da muka yi cewa za mu yi zance kan abin da ya danganci hukunce-hukunce da suka danganci masallaci akwai su ayyuka aikata su a cikin masallaci haramun ne yana cikin wannan ayyuka shine mai kawata masallaci da zinariya akan ihtiyaci wanne yake wajibi a guji wannan kawata masallaci da zinariya lamari na biyu sai da masallaci ko da masallaci ya bata bal hatta sai da mai kasan masallaci haramun ne saboda wannan bagire gida ne na ubangijin Allah subhanahu wa ta'ala hukunci na uku da yake haramun shine mai najasta masallaci haramun ne a kan haka izan ya zama na wani ya najasta masallaci a kan da gangan ko ba da gangan ba ko najasa da kansa ya shiga masallaci wajibi ne da yake mai bai karban jinkiri wajibi ne mai mutum idan kaga wannan kayi yunkuri da sauri ka sarkake wannan bagire mai albarka hukunci na hudu shine mai mutum ka dibi kasan masallaci ka fidda shi waje sai dai me idan wannan kasan ya yi yawa ko zai damu masu sallah ko ana aikin masallaci ya yawa a kai shi wani amma mutum ba ka yi ka zo ka dibi kasan masallaci ka fita da shi waje haka kuma abin da yake haramun shine fidda ƙur'ani ko turba da aka ajiye cikin masallaci saboda sallah ko sayar da wayansu mai kayayyakin masallaci kamar tabarma ko shefidan masallaci ko fidda su ma ka je da su waje ka dawo da su haramun ne bayan haka akwai wasu ayyuka kuma aikata su cikin masallaci makuruhi ne ko mu ce na farko mustahabbi ne wannan da muka ambata haramun wannan da za mu ambata yanzu mustahabbi ne shine mai zuwa masallaci da sauri mutum ka fara shiga masallaci da sauri ya zama na kai ne ko karshen wanda zai fita masallaci wannan mustahabbi ne fitilu na masallaci ya kamata mai a haskaka masallaci mustahabbi ne a haskaka masallaci a rarrabe masallaci da gidajen da suke daura da shi yani mutum ya zo wannan guwan zai san wannan masallaci ne wannan gida ne ba su masallatayya da ake ginawa ba yani ka ji ana zuwa ana talla ciki saboda mai ba gina shi a suran masallaci ba bai da fatan masallaci ya kamata masallaci ya zama na mai yana da mai abinda zai rarrabe shi da ginin da ke daura da shi abin da yake kuma mustahabbi shi ne mai mutum za ka shiga masallaci ka shiga da kafan dama ka fito da kafan hagu bayan haka abin da yake mustahabbi mutum ka shiga masallaci kada ka zamna ka yi mai ka yi tahiyyatul masjid ka yi sallah raka'a biyu sa'an nan za ka zamna cikin masallaci ne ka zamna cikin masallaci wannan eh, sallah raka a biyu saboda mai girmama alfarman masallaci ne sannan abin da yake mustahabbi kuma shine mutum lokacin da za ka je masallaci ka je masallaci da tilare mai ƙanshi jikinka ka sa tufafinka mai sarki mai kyau sabon tufafinka masalan ka je masallaci da shi bayan wannan mustahabbai da mai aka so su mutum za ka je masallaci ko ka shiga masallaci ko abin da mai aka so aikata shi a masallaci a kowansu ayyuka kuwa makuruhi ne a aikata shi a masallaci shi ne mai ya zama na amai da masallaci hanya ana wucewa a shiga wannan kofa afta wancan kofa alhali mai mutum baka sallah amma an ka shiga wannan babin kai sallah kafta wannan babi ba laifi amma ya zama nan hanyar wucewa makuruhi ne haka zidda miyau ko fidda majina a cikin masallaci makuruhi ne bacci a cikin masallaci makaruhi ne sai dai me idan mutum ya zama ne ya zama na ba yanda zai yi ya zama masa mai tilas ne ya kwanta cikin masallaci wannan ba laifi amma idan mutum kana da zabi kwana a cikin masallaci makaruhi ne haka kuma cira murya a cikin masallaci makaruhi ne sai dai zamana wannan cire muryan ya zama mai na kiran sallah ne amma mutum kana cikin masallaci kana kowa Allah kiyaye ma balle wansu wannan zamani cikin masallaci ake mai gaddaman ball wannan ba girmama masallaci ba ne masallaci ba gire ne da ya kamata mai mu girmama shi saboda mai gida ne na Allah subhanahu wa ta'ala sai da sayarwa a masallaci makuruhi ne fira da zance na lamurra da suka danganci duniya kamar yadda muka yi magana na cikin mai masallaci ana firan ball wannan makuruhi ne haka kuma abin da yake makruhi shine wanne yake ya ci albasa ko tafarnuwa wannan warin wannan tafarnuwa ko albasa ya kama jikinsa duka ko bakinsa kuma mutane suna tushuwa da wannan mai eh, hali to makruhi ne ya je masallaci da wannan hali akan haka idan ka ci tafarnuwa bawan Allah ka yi hankuri wannan kwarin tafarnuwan ya fita bakin ka sa'an nan ka je saboda ka je masallaci wani mai bai yi hankuri jin warin wannan tafarnuwa sai zama ne yana sallah kawai yana alhalla ne liman ya ce assalamu alaikum ya fita alhali an so cikin sallah mutum ya samu mai nasuwa makwabcin masallaci idan ba wani uzuri makuruhi ne ya yi sallah a gidansa yani wanne ke mai daura da masallaci makwabci ne na masallaci in ba da wani uzuri ba makuruhi ne ya yi sallah mai ba cikin masallaci ba akan haka mustahabbi ne mutum da yake bai zuwa masallaci kada ka ci abinci da shi a cikin aikinka kada ka nemi shawaransa kada ka zama makwabcin wanne yake mai bai zuwa masallaci kada mai ka nemi mai ɗiya ko mata a wurin wanne mai ke bai zuwa masallaci kada ka kuma ba shi mai mata kana ne mai girma kwarai saboda shi ya kamata mu'mini ka yi ƙoƙari ka kula da mai da masallaci bayan mun yi zance kan abin da ya danganci hukunce-hukunce na masallaci akwai su bagire tun da dai madam muna zance kan mai bagire masallaci ne mai sallah akwai wasu bagire da yake sallah a wurin makurohi ne na farko sallah a mai a kusfa wurin wanka makurohi ne mutum kai sallah a wannan bagire haka kuma kasa da yake kasa na gishiri mutum makruhi ne ka yi sallah a wannan bagire haka kuma mutum makruhi ne ka yi sallah yani daura da kyaure da yake mai yana bude ani mutum kada ka yi sallah kana fuskantar kyaure yana bude amma idan an kulle ba laifi kuma makuruhi ne mutum kai sallah a hanyar da mutane ke bi ko titi ko abin nan zukaka da mutane suke bi wannan hanya da mutane suke bi izan ya zamana sallanka a wannan bagire ba zai zama mai damuwa da masuwa da mutane ba ba laifi amma idan ya zama damuwa to ya zama haramu amma sallanka bai ba ta ba ingantaccen sallah ne amma ka yi haramun wannan kuma ba ta lazumi tsakaninsu ani mutum ya yi sallan da yake yi a cikin sallansa inda yake sai yake sallah haramun ne amma sallansa mai ya inganta wannan aiki da yake yake yana damun mutane haramun ne amma sallansa ingantacce ne kamar misali mutum ne yana sallah sai duba mace wanda take ba mahramansa ba wannan haramun ne amma sallansa bai bata ba haka kuma makrohi ne mutum ka yi sallah a gyadi da duk inda yake mai ana hatsa wuta wurin makuruhi ne mutum ka yi sallah wurin haka kuma mutum ka yi makuruhi ne ka yi sallah eh, kana fuskantan rami ko mahalli da yake mai ana fisari a wurin kuma mutum makuruhi ne ka yi sallah alhali kana fuskantan hoto ko mutum mutumi ko na dabba sai dai me izan mai kasa wani wani karfe wannan mutum mutumin ko hoton dabba wannan ba laifi amma kana sallah ga hoto gabanka makurohi ne silan mala ya ce sallah inda za ka yi sallah akwai hoto wurin yani makuruhi ne ko da yake mai baka fuskantan wannan hoton haka kuma makruhi ne mutum ka yi sallah a dakin da yake mai akwai wanne yake da janaba a wannan bagirin kuma mutum kada ka yi sallah kana fuskantar kabari ko ka yi sallah eh, sakankanin kabari guda biyu ko ka yi sallah a kan kabari asalan makruhi ne mutum mai ka yi sallah a cikin makabira ina ji wannan karshen zance kenan da za mu yi abin da ya danganci ba gidan masallaci in Allah subhanahu wa ta'ala ya so ya da cikin ganin damansa da buyayensa sabon saduwa za mu yi zance a kan mai kiran sallah da ta da ikama lokaci ya samu hamuna mu fara zance kan wajiban nan na sallah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu